riga da kun sani <laughs> kun da kun sani fauziya you're dead wallahi eh babe ta faso gari za da je statement akan ki don uwarki da duka evidences wallahi tallahi she's dead like super dead dead ke kuma kin tashi ai Allah ba a ba bawon ne bane Allah ba azalimin kowa bane ku dinga post kuna zagin mutane kuna la'antar mutane ko one after the other dukkan ku sai an kama ku insha Allah idan an yi duniya dan manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi gaba ɗayan ku sai an kama ku iska marasa mutunci ke da girman ki da auren ki su ko da girma of character mm. gobe duk wannan kuɗin da kuka karba na blackmail wallahi duk sai mun tatse a jikin ku an iska ke kin tashi kin gudu Egypt Egypt ba garin ki bane don ubanki sai kin dawo ba an kira ki police station on Friday kin ki zuwa ba ki zauna a Egypt you will soon come back kuma justice will catch up with you idan Fauziya ta je prison wata uku sai ta